tarihin rayuwar ambasada general abdullahi sarki mukhtar cfr mni mai ritaya kashi na farko Najeriya ƙasa ce babba wadda ke daga cikin ƙasashen Afirka a yankin Afirka ta yamma. Wannan ƙasa ta Najeriya ta kafu daga gamayyar wasu manyan dauloli da sarautu da kuma garuruwa masu daɗaɗɗen tarihi da kuma tarihai na kusa da na nesa waɗanda ke ɗauke da mutane masu mabambanta harsuna da yanayin muhalli da sauransu. Masana tarihi sun kawo jerin waɗannan dauloli a matsayin daulolin da turawan mulkin mallaka suka ci da yaƙi. Daga baya kuma suka haɗe su waje guda don samun sauƙin gudanar da mulkinsu. An sami mabambanta ra'ayoyi game da yadda ƙasar Najeriya ta sami sunanta, inda wasu ke da ra'ayin cewa ta samo wannan suna ne daga kogin Niger da kuma kalmar area wanda aka haɗe su wuri guda suka bayar da sunan Nigeria. Masu wannan ra'ayi na bayyana wata baturiyar Ingila mai suna Flora Show wadda ta aure. Gwamna Lugga a matsayin wadda ta samar da wannan suna a shekarar 1914 yayin da wasu ke bayyana Joseph Cumberland a matsayin wanda ya raɗa wa Najeriya suna a ranar goma ga watan Afrilun shekarar 1899. Ƙasar Najeriya ta sami 'yancin kanta ne daga turawan mulkin mallaka shekarar 1960. Ƙasar ta yi iyaka da ƙasar Kamaru daga gabas, sai jamhuriyar Benin daga yamma, yayin da ta yi iyaka da ƙasar Nijar daga arewa, sai jamhuriyar Chadi daga arewa maso gabas, sai kuma kogin Atalantika. daga kudu wanda ya dangana da ƙasar Gini. A yanzu Najeriya na da jihohi talatin da shida. daga cikin waɗannan jihohi akwai jihar Kano da ake yi wa lakabi da cilla babbar Hausa. Hakika jihar Kano ita ce cibiyar kasuwanci ta Najeriya baki ɗaya, wadda ke da ƙananan hukumomi arba'in da 44. Ta shahara a fannoni daban-daban na rayuwa da suka haɗar da ilimi, noma, kiwo da tattalin arziki nagarta ta fannin rayuwa ta kowace fuska. Irin wannan albarka da jihar Kano ke da ita ya sanya ta yin fice wajen fitar da nagartattun mutane da suka yi shura a ɓangarori daban-daban na rayuwa. Daga cikin irin waɗannan mutane da jihar Kano ta samar, da malaman addini da na boko. da shugabanni a matakai daban-daban da manyan jami'an tsaro a fannonin tsaro daban-daban da sauransu. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mashahuran mutane da jihar Kano ta samar akwai babban jami'in soji wanda ya fara aiki tun daga matakin farko har zuwa matakin koli na aikin soja wato janar wanda kuma ya rike mukamai masu tarin yawa da suka haɗar da gwamnan jihohi biyu a ƙasar nan da shugabancin rundunonin tsaro a matakai da dama da cikadancin Najeriya da sauran manyan mukamai. Wannan ɗa na jihar Kano kuwa shine ambasada janar Abdullahi Sarki Muktar. MNI CFR mai ritaya. An haifi janar Abdullahi Sarki Muktar a ranar biyar ga watan Yuli shekarar 1949 a unguwar soran ɗinki da ke cikin birnin kano a ƙaramar hukumar birni da kewaye sunan mahaifinsa malam mukutar Bindi sai kuma mahaifiyarsa marigayiya malama hassana mukutar bisa tsarin musulunci da kuma halayya ta malam bahaushe abdullahi sarki mukutar ya fara koyon ilimin addinin islama tun kafin ya fara makarantar elementary an saka abdullahi sarki mukutar a makarantar firamare elementary ta ƙofar kudu

Bayan kammala karatun firamare wato elementary na shekaru bakwai sai ya samu tafiya makarantar sakandaren lardi ta Kano, wadda a yanzu ake kira da kwalejin rumfa ta Kano daga shekarar 1963 zuwa shekarar 1967. Daga nan Abdullahi Sarki Muktar ya samu tafiya makarantar horas da jami'an soji ta NDA ta Kaduna cikin shekarar 1968. zuwa alif ɗari tara da da saba'in ɗaya. inda ya riƙe mukamin Academic Cadet Adjutant wato ACA wanda kuma ya kammala da babban sakamako. na wanda ya fi kowa da ya ba shi damar samun lambar medal. Kammala wannan makaranta ta ba shi damar tsunduma cikin aikin soja gadan-gadan. Sai dai bayan shekaru uku da fara aikin na soja ne, aka tura shi zuwa makarantar horas da hafsoshin soji da ke kweta a can kasar Pakistan a shekarar 1974. Sannan ya sake tafiya zuwa makarantar horas da jami'an soji masu sajar hula wadda ake wa lakabi da Kurfan a can jihar Alabama ta kasar Amurka daga shekarar 1976 zuwa da 77. Bayan nan a shekarar 1970 zuwa 1980 ya tafi ƙaro ilimi a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ya karatunsa na digiri a fannin aikin shari'a. Bayan ya samu digirinsa, sai ya tafi makarantar horas da lauyoyi da ke Lagos, wato Law School, daga shekarar 1980 zuwa 1981. Duk waɗannan karatuttuka ya yi su ne alhalin yana ci gaba da aikinsa na soji. A shekarar 1982 zuwa 1983, Janar Abdullahi Sarki Mukutar ya je kwalejin horas da manyan hafsoshin soji da ke jaji a jihar Kaduna, sai kuma a shekarar 1992 inda ya tafi babbar cibiyar horas da harkokin gudanarwa da tsare-tsare da ke kuru a garin Jos ta jihar Filato wato NIPS. Idan kuma muka dawo batun aikace-aikacen da Abdullahi Sarki Mukutar ya gudanar, a nan ma iya cewa bayan kammala kwalejin rumfa ya fara aiki ne a bankin Barclays da ke Bank Road a jihar Kano, bankin da a yanzu ake kira da Union Bank a shekarar 1967 wato shekaru bakwai kenan bayan Najeriya ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Bayan da ya gama karatunsa na NDA ya fara riƙe mukamin mataimakin babban jami'in bataliya ta 19 a shekarar 1971. sannan sai mukaddashin kwamandan bataliya ta 170 a shekarar 1971 zuwa da 72 sai mataimakin babban jami'in dakarun tsaro na bataliya ta hudu daga nan kuma sai likafa ta gaba zuwa matsayin mataimakin babban jami'in bataliyar dakarun tsaro ta biyu a shekarar 1973 zuwa da 74 bayan nan ne sai aka naɗa shi mai tsaron babban jami'in rundunar tsaro ta uku wato adc a shekarar 1972 A shekarar 1972 zuwa da 73 an tura shi makarantar horas da jami'ai ta rundunar tsaro ta uku. a matsayin jami'in horaswa sai kuma daga shekarar 1975 zuwa 1976 aka tura shi zuwa babbar rundunar dakarun tsaro da ke dodon barak a kuma shekarar 1976 zuwa da 77 janar abdullahi sarki mukutar ya koma shalkwatar dakarun tsaro masu sa jar hula wato kurfau an kuma naɗa shi babban jami'i wato kwamanda na sashin bincike a shekarar 1980 zuwa 1982 nuna ƙwazo da kuma iya tafiyar da aiki ya bai wa janar abdullahi sarki mukutar damar riƙe wurare muhimmai a aikin soja waɗanda suka haɗar da babban jami'in ladabtarwa na rundunar sojin najeriya wato director military intelligence sai babban jami'i na sashin shari'a a rundunar soji ya kuma zama babban shugaban ma'aikata na rundunar sojojin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOMOG a can ƙasar Liberia da kuma kwamandan tawagar sojojin Najeriya a rundunar dakarun ECOMOG. Wato, kwamanda Nigerian Contingent ECOMOG Liberia. Sai babban jami'in tsaro ta DMI. Wato, Director Military Intelligence. Ya kuma riƙe mukamin babban jami'in ba da horaswa. Wato, Director of Training Defense Headquarters. Daga shekarar 1995 zuwa da 96 inda kuma a shekarar 1996 aka mai da shi zuwa kwalejin horar da manyan hafsoshi da ke jaji a matsayin darakta a sashen manyan rundunoni uku wato na ruwa da na ƙasa da na sama a kuma wannan shekarar ne dai ta 1996 aka ɗauke shi daga jaji aka ba shi matsayin babban kwamanda na runduna ta ɗaya wato general officer commanding one mechanized division idan muka yi waiwaye kaɗan kuwa bayan da gwamnatin mulkin soji ta janar ibrahim badamasi babangida ta ƙara ƙirƙiro da jihohi a shekarar 1987 ciki har da jihar katsina inda aka naɗa janar abdullahi sarki muktar a matsayin gwamnan jihar ta katsina na farko a lokacin yana da mukamin kanal a shekarar 1987 mukamin da ya rike har zuwa 1988 ganin irin kwazo da hazakar da ya nuna a kasancewarsa gwamnan jihar katsina na farko da ma da ya ɗora jihar kan turbar ci gaba ya sanya aka maida shi jihar kaduna wadda ke a matsayin cibiyar arewa inda ya mulki jihar a shekarar 1988 zuwa da 90 A kuma shekarar 1996 zuwa da 99, Janar Abdullahi Sarki Mukutar ya kasance wakili a Majalisar Zartarwa ta gwamnatin mulkin soji na Najeriya. Bayan kuma da sojoji suka miƙa mulki a hannun farar hula a shekarar 1999. sai gwamnatin Chief Olusegun Obasanjo ta tura shi zuwa ƙasar Rasha, inda ya kasance babban jakadan Najeriya a can. har zuwa shekarar 2003 baya ga kasancewarsa jakadan kasar ta rasha an kuma ɗora masa alhakin kula da harkokin Najeriya a ƙasashen Belarus da Georgia da kuma ƙasar Kazakhstan. A can kuma zangon shugaba Obasanjo na ƙarshe, Janar Abdullahi Sarki Mukutar ya dawo gida Najeriya. bayan da aka naɗa shi mukamin babban mashawarcin shugaban ƙasa kan harkokin tsaro bayan da shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya kammala mulkin sa, tsohon shugaban ƙasa marigayi malam umar musa yar aduwa ya ƙara naɗa ambasada janar abdullahi sarki mukutar mai bashi shawara kan harkokin tsaro wato national security advisor baya ga waɗannan mukamai da janar abdullahi sarki mukutar mai ritaya ya rike ya kuma samu lambobin yabo a ciki da wajen ƙasar nan waɗanda suka haɗar da lambar yabo ta ƙasa wato CFR a shekarar 2006 sai babban lambar yabo ta jihar Katsina a shekarar 1992 da kuma lambar yabo ta soji wato FSSI sai lambar yabo ta ƙwarewar aiki da kuma wata lambar yabo ta soji sai lambar yabo ta dakarun ecomoc akwai kuma lambar yabo ta jamhuriya wato republic medal sai lambar yabo ta tsaro da kuma lambar yabo ta silba jubuli da dai sauransu. Janar Abdullahi Sarki Mukutara mai ritaya ya gudanar da rubuce-rubucen littattafai akalla guda bakwai da suka shafi harkokin tsaro da kuma na shari'a. Haka kuma a tsawon wannan lokaci kama daga tashinsa zuwa yanzu ya ziyarci akalla kasashen duniya da suka haɗar da ƙasar Saudi Arabia da Amurka da Ingila da ƙasar Germany da Pakistan. paris ghana da hong kong sai kasar venezuela da jamhuriyar benin da netherlands da togo da kuma liberia sauran kasashen da ambasada janar abdullahi sarki mukutar mai ritaya mni cfr ya ziyarta akwai ireland da turkiya da belarus da georgia da rasha sai kuma jamhuriyar nijar idan muka juya ga batun kungiyoyi janar abdullahi sarki muktar mai ritaya wakili ne a cikin kungiyoyi guda bakwai da suka haɗar da ƙungiyar lauyoyi ta najeriya wato mba ƙungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar nips inda ya riƙe mukamin shugaban ƙungiyar na reshen jihohin kano da jigawa wato ani sai kuma shugabancin ƙungiyar ɗaliban shari'a na jami'ar ahmadu bello ta Zariya. 'yan aji na tamanin wakili ne kuma a ƙungiyar lauyoyi ta duniya da ƙungiyar ƙwallon golf ta kaduna da ta kano da kuma ta moscow a yanzu haka yana da mata guda ɗaya hajiya binta abdullahi sarki mukutar inda allah ya albarkace su da 'ya'ya guda shida maza biyu da mata hudu sai kuma jikoki hudu. Hakika duk jiha ko ƙasar da ta samu katarin samun irin wannan ɗa babu abin da ya rage gare ta face yin godiya ga Allah bisa wannan babbar ni'ima. Bisa la'akari da irin wannan gwaggwabar gudunmawa da ambasada janar abdullahi sarki mukutar mai ritaya ya bayar cikin gudanar da rayuwa da kare martabar jiha da ƙasarsa najeriya ta hanyar sadaukar da kai jajircewa wajen gudanar da aiki ya sanya mu faɗaɗa nazari tare da lalubo rukuni daban-daban na al'umma da suka yi rayuwa da shi wannan lalube ya sanya mu yin katarin samun abokansa na ƙuruciya da 'yan uwansa na jini da suka haɗar da yayyansa da 'ya'yan 'yan uwansa da iyalansa har ma da abokan aikinsa na soji da waɗanda ya jagoranta zuwa wurare daban-daban har ma al'ummomin jihohin katsina da kaduna waɗanda ya gudanar da shugabancinsu a baya dukkanin waɗannan rukunai na al'umma da na bayyana sun yi mana taza da tsifa game da yadda suka gudanar da rayuwa tare da ambasada janar abdullahi sarki mukutar mai ritaya mni cfr to sai dai kafin mu kai ga jin ta bakin waɗannan rukuni na al'umma za mu koma ga tarihin rayuwar janar abdullahi sarki muktar inda za mu zaƙulo kaɗan daga cikin asalinsa da matsatsan da ya fito daga ciki malam ibrahim khalil shine shugaban majalisar malamai ta jihar Kano kuma manazarci game da abubuwan tarihi da rayuwa ya yi mana ƙarin haske game da salsala da asalin janar Abdullahi Sarki Muktar. Shi Sarki Muktar bageni ne shi kuma bageni ko genawa wanda yake akwai gidajen genawa kuma daman shi ya fito daga genawa na bangaren su aminu kano na bangaren ya kasai wanda yake waɗannan genawa suna da wani zakakurin malami wanda yake hamshaki wanda babu kamarsa a zamaninsa shine abdulaziz alkanawi eh, abokin sarkin kano abdullahi eh, majikarofi wanda har sukan yi magana har da wayansu bitocinsu da yanzu ba zan iya kawo su da kaina ba to wannan abdulaziz wanda yake kasitaccen malami ne to akwai dan uwansa wato abdullahi jangowa wanda yake shine kakan mahaifin shi sarki mukutar domin abdullahi jangowa shine wanda ya haifi abdulkadir mal abdulkadir limamin kano wanda yake shine ya haifi abdullahi gabindi abdullahi gabindi wanda shi ya haifi magatakarda wato mukuta mahaifin shi sarki mukutar to da ka za mu ga su genawa sun ba da gudunmuwa muhimmiya a kano guda uku sun ba da gudunmuwa ta ilimi sun ba da gudunmuwa ta alkalanci kuma sun ba da gudunmuwa ta harkar gudanarwa wato administration domin mahaifinsa magatakarda shine za a ce sakatare to sakatare kuwa administrator ne don haka sun ba da gudunmuwa a fage daban-daban kamar da shi ma kuma in muka kalli cewar ya fito daga wannan gida na genawa na malanta na alkalanci domin kusan a da can kafin shekara ta 1970 da wani abu to duk alkalin da gani za ga kusan bagene ne to ko da yake shi ba daga bangaren alkalanci ya fito ba daga bangaren malanta ya fito amma za mu ga tasirin malantar nan a jikin sarki mukutar na farko eh, za mu ga yadda ya taimaka wajen gina littattafai da kuma wasu abubuwa da ya yi na alheri da suke da alaka da addini baya ga jin yadda ambasada abdullahi sarki mukutar mai ritaya ya samu ta fuskar asali da dangi mun kuma ji ta bakin wasu daga cikin 'yan uwansa na jini da suka kasance tare da shi tun lokacin ƙuruciya inda muka fara da malam muhammad mahe mukutar tsohon malamin makaranta da ya shahara a fagen koyarwa wanda ya yaye ɗalibai masu tarin yawa ciki har da janar abdullahi sarki muktar mai ritaya ga dai malam mahe cikin zantawar mu da shi alaƙar dai bi ce ta farko dai kanina ne a gida ɗaya ka haife mu a gida ɗaya muka girma ta biyu kuma ni malamin ne a yaro ne mai kirki yaro ne mai ladabi ko kuma to ce yaro ɗin domin a wani lokacin yaron ne kuma yaro ne haziki kuma yaro ne mai kamun kai yaro ne mai kula da addini yaro ne mai kokari domin na koya masa a shekarar 1961 zuwa shekarar 1962 a nan babbar firamare ta gwale ina cikin zakakuran yara kuma ina cikin yaran da makaranta take takama da su wajen kokari. Ita ma hajiya Karimatu Muktar wadda aka fi sani da yaye kari ta yi mana ƙarin haske game da rayuwar ambasada Abdullahi Sarki Muktar inda ta fara bayyana mana alaƙarta da shi. Sarki ƙanina ne, wana, <laughs> sarki rayuwarsa mai kyau ce, tashi da hankali da nagarta da hazaƙa da son 'yan uwansa a tashi da wannan muna jin daɗin ƙwarai da gaske har kawowar haka muna jin daɗin samu akwai zumunci akwai yi kula da 'yan uwa yana kyautata mana iyakar ƙoƙarinsa sai je mu ce kuma allah ya saka masa da alhairi ubangiji Allah ya biya masa Allah ya raya iyalinsa kuma Allah ya jiƙan mahaifanmu Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta namu zuwa barka annabi yayanmu da yan uwanmu da al'ummar annabi duk Allah ya su Allah ya gafarta musulmi ga duk wanda ya samu zarafin gudanar da rayuwa tun daga ƙuruciya har zuwa mataki na girma baya rasa abokai da suka yi rayuwa tun suna ƙanana Alhaji Aminu Yakubu tsohon jami'in ɗan sanda ne wanda kuma ɗaya ne daga cikin aminan janar abdullahi sarki mukutar ya bayyana mana wasu daga cikin halayyarsu ta ƙuruciya akwai lokacin da janar ya zo unguwan nan gani shi ga marigayi malam shehu na ce da sarki na ce tube tube ce me sai jawo ka ce kai sai shehu ma zai ce kai dai iblis ne kai aminu <laughs> ba ka manta da abin da ya wuce muka yi dariya sai daga baya in ci mai gini ci ah, ba shi yake muka tsawa ba tube tube ne in ka zon ya ga audu yayansa zai bayar shi kai DBO ba ka mantuwa kai ma cewa la ba na manta kamar yadda tarihi ya nuna cewa an haifi janar abdullahi sarki mukutar a unguwar sauran ɗinki da ke tsakiyar birnin kano mun kuma samu jin ta bakin wasu daga cikin al'ummomin da suka san shi tun lokacin ƙuruciya janar ina gamman kwalet wadda ya ana kiran ta rufa idan suka zo hutu sannan ina kadet idan suka zo hutu allah allah miki a ce za a koma ka san da miki saboda mu ɗau akwatinsa da ni da wani ana cewa jamilu lau ina bin mu baya da kayan soja mu kuma muna alfahari mun ɗauko kayan soja da wannan hular mai gashi alfaharin muke nan idan na gaji shi wannan jamilu lau kanin kabiru lau shi ne shi ne yake karɓata idan ya gaji sai ya karɓe ni har zuwa rumfa kwalit har zuwa rumfa kwalit wallahi haka muke yi muna muna muna alfahari don aka mutum ne adali mutum ne jarumi mutum ne ma'aikaci mutum ne mai bankwanci sai dai baka san shi ba in ka ce baka san sarki ba baka zauna da shi ba in ka ce sarki ba shi da kirki baka zauna da shi ba sarki ba zai zo wanda ya sani wanda ya sani ya tashi da shi to shine abokanansa wanda suka yi wasa ko menene shi sannan kuma wanda ya sani daga baya aboki ne amma ba kamar wanda ya tashi da shi ba aka Allah yi shi sarki ba shi da wani abokin da suka faɗa ko wani aboki haka kawai su tashi su bata babu shi sarki mutum ne kamili baya son munafunci in kuma za ka yi masa munafunci ba ma sai saurari ka ba ka ɗauko zancensa ka zo ka kawo wani to wallahi ba zai saurare ka ba mun yi gwale primary school da shi mun zauna da shi makocinmu akwai wani abokinmu wani yake yana cewa lawan habib architect ibrahim haruna na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da karatu a sakandaren lardi wato kwalejin rumfa ta kano ya yi mana bayani game da yadda rayuwarsu ta kasance a kwalejin rumfa ya yi sarki muktar kamar yadda muke kiran shi Eh, saboda ka san yadda mu na shekarun baya muke girmama wanda ya ɗara ka da shekara ɗaya ma to shi a eh, rumfa college muka haɗu eh, ya riga ni shiga da shekara ɗaya ni kuma na shigo in 1964 and to tun lokacin muke tare uh, allah da ikonsa allah ya haɗa zumunci tsakanin na da shi ya kasance kamar shi wani wa ne a gurina duk da dai wa na yana makarantar kowa wani ya mai zalunce ni ba ni mancewa da shi da wani bashir dalhatu su sukan dan kare mu eh, wani lokacin baka raba mu da tsokanar fada to shi yi sarki shi kullum yana ɗan tausaya min yana kare mu shi yi sarki na farko tukuna ba zan iya tuna wani a ajinsu ko a house da ya zauna madaki house da ya fi sarki tsafta ba za ka ga kayansa yaushe a goge kalkal sannan gashi da dagewa a kan gaskiya duk abin da za a yi in ya ga da zalunci eh, to za a yi ta rikici da shi eh, sai ya kwaci eh, gaskiya daga hannun zalunci to wannan su ne abubuwan da suka sa muka shaku da shi kuma mutane da yawa ma suka shaku da shi To koyaya rayuwar janar Abdullahi Sarki Mukutara ta kasance a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria? Alhaji Sirajaddin Balarabe Yakubu, santiraki babba a masarautar Zazzau na ɗaya daga cikin wanda suka yi karatun lauya tare a jami'ar ta Ahmadu Bello ga kuma abin da yake cewa. To, ah, um, na sadu da janar Sarki Mutar a 1977 a rubuta da saurari bakwai sannan muna ƙananan yara mun shiga university su kuma sannan sun zo eh, ya shigo university eh, da matsayin mejo lokacin nan eh, ibrahim abi haruna shi ma an masa da ne ya zo duk da dama da su malik wanda ya ma yana abacin adc dai sauransu da yawan gaske to allah cikin ikonsa duk da dai muna yara da rawan kai haka da sauran su shi kuma dai gasu dattawa ba ah, zan iya gaya maka cewa ka tawalle inda muka haɗu ba amma dai har da ya ƙare dai ya kongo na tsammanin bai da wani amini cikin mu lagi sibilin cikin fararen kayar kenan ko iri na babban yaya kawo wasan bakano da bazazzagi eh, da sauransu eh, haka muka ci gaba eh, dangantaka ce wanda ta wuce tsakanin da shi ta kai ma iyali idan aka cire bacin karatun soja da janar abdullahi sarki mukutar ya yi ya kuma halarci cibiyar manufofi da nazarin muhimman bukatu ta ƙasa da ke kuru a Jos ta jihar Filato wanda ya samu shaidan nan ta MNI. Ambasada Bala Sani MNI na daga cikin waɗanda suka halarci wannan cibiya tare ya kuma yi mana ƙarin haske game da ƙwazon Abdullahi Sarki Mukutar. Mun yi makaranta da General Mukutar tun muna yara. Mun yi senior primary tare sannan mun yi secondary to amma abin da ya haɗa mu kusa shine aikin da muka yi na makarantar nan ta kuru wato nips e akwai kowane state ana kafa alumni association to a uh, 2015 sai aka zaɓi general mukhtar ya zama shine chairman na kano da jigawa chapter ni kuma ni ne mataimakinsa to a nan muka fi yin aiki sosai muka fi sabo bayan akwai sanayya ta makaranta amma sabon aikin da muka yi a wannan shine ya samu muka daɗa fahimta juna kuma na daɗa gane basira da allah ya bashi wajen tafiyar da jama'a da tunani akan yadda za a cimma burin da ƙungiya ta kafa janar muktar allah ba shi iya magana da, da self-confidence sanda aka naɗa mu ambassadors a 1999 ne an mana irin orientation course din nan a can abuja da tsofaffin ambassadors da wanda suke sana'a su nema da sauransu da aka zuwa nan course din da aka ga irin gudunmawarsa da yake contribution sai aka yi notice din shi aka zo aka ce to ai mu wannan general din shine zai zama shugaban yin maganar mu wannan abu ya bani sha'awa kwarai da gaske domin ba layinsa ba ne amma da tsofaffi wanda muke takama da su da suka zo suka yadda kan shi ne zai zama spokesman kamar yadda aka ji tun da farko mafi yawan rayuwar janar abdullahi sarki mukutar mai ritaya ya gudanar da ita ne a bangaren soji wanda ya kammala da mukamin janar mun ji ta bakin wasu daga cikin jami'an sojojin ƙasar nan da suka yi aiki na kusa da shi. imma a matsayin shugabansu ko kuma kasancewarsu yaransa har ma da waɗanda suke gaba da shi a matakin na aikin soji wanda dukkan sun bayyana mana wasu daga cikin halayen janar abdullahi sarki mukutar mai ritaya janar hallira aƙili mai ritaya na ɗaya daga cikin 'yan asalin jihar kano wanda ya gudanar da rayuwarsa ta soja a matakai daban-daban ya yi mana ƙarin bayani game da janar abdullahi sarki muktar janar sarki muktar ƙanni ne gare ni da muka shiga soja ni na riga su eh, sarki da shi da su magashi eh, shiga soja eh, zuwa na lagos a nan ne muka haɗu da sarki kuma muka ci gaba da ma'amala na soja shi yana military police ni infantry ne na yi tafiye-tafiye daga baya na koma military intelligence so military intelligence da police military police suna wuri ɗaya ne a afafa saboda haka dukanmu muna afafa inda wani shawara ko wani abu yana bukata ya kan zo ofis ina har lokacin da allah ya sa 1984 da aka yi canjin mulki na daga shagari zuwa buhari ni ne na zama dmi lokacin director military intelligence to shi kuma sarki muktar yana military police so duk muna afafa da wani shawarwari da suke so da wani mu'amala duk sai muka ci gaba muna yi Eh, dangantakar ta fara tun lokacin nan shi sarki eh, tashin shi ya tashi yadda na gaya muku a military police kuma muna ɗan eh, ma'amula sosai su zo gidana su ofis ne su zo ofis ɗina to tun sannan na lura yaranmu na kano suna da hazaƙa ƙwarai da gaske na farko suna son aikin shi yasa suka shiga na biyu suna da basira sarki ya yi rawar gani a sha'anin kariya ɗin da ya ɗauka yana cikin soja ne sarki ya tafi har yunibasi ya karanta law da shi da magashi shi ma magashi ya je karanta lo so muka samu yara a turanci ana cewa eh, eh, distant competition suna computing da junansu in wannan ya yi abu sai wannan mai ce zai yi duk muka ji daɗi ga shi duk sun zama suna soja ɗin dai amma sun kuma karanta lo to duk da haka dai bai bar eh, military police ɗin ba har sai lokacin da janar babangida ya zo ya zama shugaban ƙasa muka zo muna ƙirƙiro sababbin states aka sababbin states a lokacin da na san an raba kaduna zuwa da kaduna state da katsina state an nemi ka ga zuwa ne ne yaran da za su iya tafi da jagorancin wa'annan sababbin state to ka san ko in ba ka da hazaƙa ba ka da basira ba za a ɗauko ka a baka sabuwar state ba to wanda aka ɗauko sarki muktar kenan an kai postin nashi zuwa katsina ya je katsina ya tara jama'a manya-manya ya bi da basirar shi ya gina sabuwar state din nan. Shi ma wazirin ringim Alhaji Sagir Muhammad wanda tsohon jami'in soji ne mai ritaya ya bayyana mana wasu daga cikin halayen ambasada Abdullahi Sarki Mukutar. Uh, ah, General Abdullahi Sarki Mukutar tsohon mai ba da shawara akan harkar security ta najeriya na san shi yayana ne kuma mun yi aiki na soja tare da shi kuma ga gidana ga gidan shi ni ina sama shi na ƙasa idan kana neman mutum mai sanin ya kamata mai rike aiki mai adalci mai wato tabbatawa cewa duk abin da zai yi ya shi akan ka'ida da gaskiya to an ka same jirar sarki ta ƙare ina faɗa maka wallahi mutum ne wanda in dai ka je gurin shi ba abin da za ku yi magana sai dai magana gaskiya da addini kuma kamar yadda na faɗa maka wato ya yi aiki daban-daban a soja ya yi goc ya yi komanda na brigade of guards hmm? aiki duk daban-daban mutum ne mai mutunci mai sanin ya kamata mai adalci hmm? mai san mutane hmm? mai haƙuri wannan shi ne. takaitaccen abin da zan faɗa maka akan sarki muktar kuma ni yayana ne domin uwar gidan shi kanwata ce domin yayanta sarkin dawaki mai tuta alhaji aminu babba babban amini na ne ba na da amini da ya wuce shi wato samun irin sarki muktar masu ɗabi'a irin tashi wanda ba abin da suka sa a gaba sai aikin aikin da tabbatar da mutuncin aikin da tabbatar da gaskiya da tabbatar da adalci da inda ko da za a mutu sai dai a mutu hmm? to gaskiya akwai wahala amma dai abin da ya kamata na baya su koyi da shi shine na ɗaya su riƙe adalci su riƙe amana su riƙe abin da suka rantse da Allah za su yi a cikin soja kuma su tabbata cewa abubuwa waɗanda suke ɗabbaka mutunci na soja su riƙe shi ba abubuwan da muke gani yanzu ba abubuwan da muke ganin yanzu saɓanin abin da aka sani ne kuma dole ne a mita addu'a kuma muna kai kukanmu ga Allah subhanahu Ta'ala ya gyara mana al'amuranmu amma bari baka misali janar sakin yana gwamna sun je mitin na gwamnoni to kowane gwamna akan bashi minti goma ya yi magana a kan abubuwa da suka shafi ƙasa ko wata shawara da zai bayar ga shugaban ƙasa kowa minti goma ake bashi da aka zo kan janar sarki muktar ya yi goma ya yi sha biyar ya yi ashirin ya yi da biyar sai wani rubuta mashi wani ya rubuta masa ya ce madiyasa ka fa wuce abin da aka yi har kalinka ka sake ka kai har bi rabi sai shi farzan ya ce me aka ce sai muka ce ga wanda ke abin muke faɗa masa ya wuce sai ya ce abin yake faɗa shi nake so in ji wanda kuma na so in ji an ba shi minti goma hmm? kuma ku tuna a wasu abubuwa lokacin da aka yi ƙoƙarin juyin mulki na dimka yana eh? brigade of guards su ne wanda suka haɗa aka je aka tabbata cewa wannan juyin mulki bai ci nasara ba ba zai shiga cikin wannan abubuwa ba kuma idan duk abin da ka je gurinsa ka faɗa masa ko ka yi magana sosai ka ce ga abin da ya kawo ka kaza da kaza da kaza ba da kwane-kwane ba ya baka ansa ko kuma ka tashi ka tafi dan ba zai magana ba in ka zo da masa maganar banza ba zai magana ba to idan ka haɗa wannan sai ka ga da gaskiya da riƙon amana da mutunci in ka haɗa wannan ai an sami mutum ko eh kuma ina so ka tabbata shine irin abubuwan nan da ake cewa a mando sallallahu alaihi ya ce duk shugaba sai ya rike abu guda hudu hmm? to shi kullum abin da yake yi ya tabbata cewa shi kansa a matsayinsa na shugaba da kuma shugabanni wanda suke gaba da shi su riƙe wannan abubuwa guda hudu wanda manzo sallallahu alaihi ya ce menene na ɗaya ka kare addini me na biyu ka kare jinin mutane rayukansu me na uku dukiyarsu me na hudu nasaba menene nasaba? in mutane ba a musu bayani ba ba za su gane abin da ake nufi da nasaba ba abin da ake nufi shine ku kare al'umma kada ta lalace ake ta samun aula da zuna 'ya'yan zina su ne waɗanda suke fitowa suke kashe-kashe dan ba su tarin kowa ba su da uba ba su da kowa saboda kowa ma su kashe shi to irin wayannan abubuwa da nake faɗa maka shine kullum yake magana a yi kaza a yi kaza kar a yi kaza a yi kaza kuma wallahi bari mu faɗa maka ko za a kashe shi abin da ya faɗa ba zai canja ba ba zai canja ba akwai wani ba zan iya ba zan iya ba zan faɗa maka ba sai mun gama wannan abin zan faɗa maka domin ya shafi wasu hmm? amma wato idan ka samu mutane irin sarki muktar a cikin al'umma sai ku gode Allah Alaƙar janar Abdullahi Sarki Mukutara mai ritaya ta aiki bata tsaya ga iyakacin al'ummar da suka fito daga yankinsa na arewa ko addini ɗaya ba. wanda hakan ya sanya wasu daga cikin manyan jami'an soji da suka bambanta da shi ta fuskar yare da addini wanda kuma suka san shi lokacin yana aikin soja bayyana mana halayyarsa wadda ta haifar masa da samun nasara a rayuwa suka yi General Umar Sanda Uwaci kuma ritaya cewa ya yi. Eh, sarki lokacin da yake a ah, Brigade of Gas aga ake shi ya je samu ilimi a ahmad bello university ya je ya in law daga can aka ako shi zuwa military police da yake provost marshal lokacin ya zo eh, da na hange shi na san wannan officer da zai mana aiki eh, mai kyau ne ah, kuma sai na ga yana so ya san ko ne ne ake baya son a bashi oda ya je yi abin da bai kamata ba in kuma aka bashi zai tambaya me me yasa za haka in ka samu lokaci in ka sarar mashi sai je yi aikin nan sosai ah, shi sarki mutumin kirki ne obasanawa da gobe aka ce mu je yaƙi ka ce dawa dawa za ka je da shi sarki na da cikinsu dan sarki ya san aikin soja yana son aikin soja ga gan shi a uniform na shi eh, kamar za ka kai kamar za ka lashe shi ne don uniform na shi yana da ban san yanzu sai dan gaye a ba ga wa ba ne. Eh. Eh, yana in ya sa uniform tsafta eh, gashi yana da tsafta kuma kuma yana son abun mm. kuma kuma uniform ya karbe shi mm. ah, sarki daya cikin ofisoci na da aka ce mana wa za ka ce ka ce mana dawa dawa kake so ka aiki da shi zan ce shi daya cikin su ne mm. kuma sarki da shi da binta uwar shi suna da kakanan na mutane eh, sarki in ka ce mashi ga abin muka so mu yi ba za ka koma ka ce mashi mai sa ba yi ba ba eh. don zai yi zai kuma zai yi yadda kake so sarki na san zaka zaka samun yadda ba da yana ka ko adwatina ne da ya baka tsawon rai da ya baka abubuwan da kake so ne don ka kula da iyalinka ka kula da mutane a ƙarshen shi Allah bai bai baka tsawon rai ba sabila da kanka don mutane ne ina so ne nan gaba ka ta kula da mutane kuma ka kula da iyalinka Allah ya taimake ka hajiya binta kundu a katsina ah, ubana moses maduka machuku kowana hausa fulani babana ibo so so na ike sanda machuku i am general ike Omar sanda machuku uh, a senator of the Federal Republic of Nigeria and uh, a pretty happy retired uh, person as it were now. Uh, what do you know about uh, General Sarakiyu Mukhtar retired? Yes, uh, Sarki is a very uh, intelligent uh, officer of mine, uh, one of whom I can place my trust in any time. Uh, he is brilliant, uh, he is got suave, he is fantastic in uniform. You're looking at Sarki in uniform, uh, you'll feel like being an officer. Uh, today, I just wonder what some of officers uh, uh look like. Uh, I would want to recommend <laughs> them to look at King when he was an officer and see how he donned his uniforms and how he was proud uh, to be an officer of the Nigerian army. Having said that, he came to me having graduated from uh, Ahmadu Bello University where he read law uh, before then, he'd been in the Brigade of Guards. And while he was at school there in ABU, uh, I was posted from uh, the School of Infantry, Jaji, where I was commandant, to be uh, the head of the Nigerian Army Military Police Corps uh, and has set in motion the time a program uh, in which my officers, uh, men and women as it were at the time, had the opportunity to uh, go to school, have, like they say, a second address. Uh, to improve the quality of officers in, in, the Corps and the quality of officers in the Nigerian Army, as it were. Uh, so Sarki, having graduated from ABU, came to the Military Police Corps. And I met him as a young officer he was, uh, like I said, noticeable. Uh, he spoke very well. He fashioned his thought eh, in a pretty processed manner. Uh, he would argue with you uh, uh, to uh, make sure that what he's been asked to do is the correct thing to do. He wasn't afraid at all to stand his ground. But when you had a superior argument, uh, he would uh, bow to that. Uh, those that don't know Sarki would have thought he was argumentative or he uh, was not disciplined, but that's not true. I like my officers to to disagree with me if I'm wrong, uh, and then when I'm rider that made a decision, then they would go ahead and implement uh, to the best of their ability. Sariki is loyal, uh, is smart, Sariki is uh, not tribalistic in any which way you want to take it. Uh, a, he was a great professional uh, officer. So after retirement, you know, some officers after retirement they forget their colleagues. Right. But do you normally contact each other? Yes, they do. I mean, he he reaches me uh, quite often, uh, and so saw the colleagues, and also called them once in a while. Uh, lastly, I'd like to say that Sariki followed my career pattern in some ways. Uh, he also became Provost Marshal of the Nigerian Army and became a military governor uh, of Kaduna State when I was GOC 1 Mechanized Division became a GOC himself and retired from that job like I did. So, Sariki, uh, very well done. I'm very proud of you. During your time, he was the National Security Advisor. Yes. So, what can you say about it? Whether he performed his duty well or. Yes, at, at, at that time I'd left service uh, and, and, and I was no, no longer in, in close contact with his work. But looking at the security situation in the country at the time, he managed that aspect very, very well. So what can you say about the current security situation in Nigeria now? We all know that we're, we're dire, dire times. Uh, no one ever thought we'll come to the stage in our country, but we're there now. Uh, I would just mainly appeal to every Nigerian no matter his or her background. Uh, religion or creed or sex. Uh, to embrace this country and try to sort out all our differences. Uh, it won't be done in a jiffy, but it can be done progressively once you have a, have a, have a plan in place. Follow it to the letter, be accommodating, and do the best we can to give the military and the security forces every intelligence they require to combat the present very, very difficult situations in, in which they find themselves. Uh, the military can only be as good as the people uh, whose responsibility it is to employ them. Uh, the Nigerian citizens are the employers of Nigerian military. And if we don't support them, they can't perform as well as they ought to. I want to use this opportunity again to commend the efforts of the Nigerian military and what they've done so far. I think they can do much, much better if they have the support of Nigerians and if the government funds them and equips them adequately. The Nigerian soldier is known to be brave and courageous, uh, never cowering to any enemy. But when you begin to see a situation where our soldiers seem to be uh, be be cowering under the pressure of groups like Boko Haram, uh, you can only feel for them and pray government to give them all the support they require to end this very, very bad security situation in our country. In 1991, when uh, Katsina State was created, yes. General Sarki Mukhtar was the first military governor. Yes. And by then you are still in service. Yes, I was. So to manage a new state, it's not an easy task. Right. What can you say about uh, how he managed the? Well, permit me to be biased here. Uh, uh, Sariki, like I said, is, is one of my best officers, and uh, and and when I say this, I mean every word of it. He did a fine job there, and as you probably know, Kasana is my other state, and so I had a very very keen interest in knowing how he'll perform, and he did a, a good job of it. So, lastly, what advice can you give to the young ones? Well, first, uh, every young person who uh, find himself herself in position of authority must know that it's not for his sake that he's there or she's there or for the sake of the people. You must make sure you are highly, highly educated, highly enlightened, highly knowledgeable in what you're doing, and very, very strong in ensuring that you perform your duty to the best of your ability, not giving any iota of doubt as to your ability to do the job to which you've been appointed. And as Sarki is turning 70, I understand you're turning 70. Sarki, I wish you longer life. Prosperity you already have. But to remember all the time that God didn't keep you alive this long for your sake but for the sake of others and I know you do nothing other than to work for humanity, to ensure there's peace, understanding, and tolerance in our country, and to ensure that no matter where you come from, that Nigerians are Nigerians and they all be treated equally. Uh, still, uh, you know, there's one proverb that says, you can't succeed without the support of a good wife. What can you say about Sarki Mukhtar and his wife? Oh, <laughs> uh, Hajia Bunta. Yes, Hajia Hajia Hajia Binta. Uh, you know, you're my mom's uh, namesake. Uh, she also was Hajia Binta. Uh, you've done so well. Uh, you've looked after Sarki so much and the family. Uh, without a good wife, you, Sariki wouldn't have been the kind of officer he uh, became. He had a balance at home, he had peace at home. Uh, so he was able to do his job properly. I understand you're still, still working. I know that the, the, the mix between you and Sarki and the way you run your homes, you'll extend that to where you work yourself. And those who work with you would realize that you're just not only a boss, but a mother and a sister. Uh, you been that to Sarki himself. And Sarki, I'm sure, uh, wouldn't have done as much as he done in the Nigerian army and his extra regimental duties uh, if he didn't have you as his wife. So very well done, Hajia. Chima General Paul Tarfa mai ritaya wanda babban jami'in soji ne da suka yi aiki tare da janar abdullahi sarki mukutar mai ritaya ga abin da yake cewa i found him na same shi kamar ofisa ne mai kyau sosai wanda wato idan ya faɗi abu ya tsaya kai ofisa ne wanda yake very smart ba abin da dame shi clean ofisa ne wanda wato is so reliable in ya faɗa ya faɗa baya karya throughout lokacin da yake tare da ni ban taba same shi da wani laifi cewa ya yi karya ko ya fare wani abin da bai kamata ba har lokacin da nake provost marshal lokacin shi major anytime ko yaushe yana tafiya sai ce gashi ta kya na family nawa sai na dawo ba da cin amana mutum kirki shi daga can kuma sai lokacin da zama commandant na nigerian defense academy 1984 can kuma allah ya dani shi ni ina commander shi yana battalion commander ya yi sajin aikin shi kuma very well as battalion commander so sarki shi ɗaya daga cikin ofisoshi da na yake kuma wanda nake ba shi respect so much saboda halin shi abin da ke so kenan ko ya gane cewa idan mutum <clears throat> yana da hali mai kyau shi ne za duba babu zamba a ciki babu karya so haka na dauke shi har yanzu shiri na musamman kan tarihin rayuwar ambasada jiran abdullahi sarki muktar mai ritaya